ya tsokaci kaɗan game da shigowan makamai a arewa masu sharhi suna ganin cewa akwai hannun waɗansu mutane wajen ƙoƙarin durƙusar da arewa a durƙusar da tattalin arzikinta a durƙusar da harkokin siyasarta a durƙusar da ƙarfin da take da shi na mulki lokacin da da muna da layukan dogo a arewa da masana'antu musamman masaku waɗanda ke ɗaukan dubban mutane aiki masakun nan guda-guda sai da suka halaka suka mutu zamanin obasanjo aka fitar da wasu makudan kuɗi domin raya masaku ƙarshenta da aka sai da masakun nan mutanen kudu suka zo suka ciccire injimukan masakun nan suka koma da su kudu yau babu ko guda arewa layin dogo wanda shine mai raya tattalin arzikin arewa gwamnatocin nan suka kashe shi